tsakanin mabiya yan shi'a da sojojin najeriya a garin zaria a shekarar 2015 tun ta ce bata gamsu da bayanan da aka gabatar mata ba akan cewa sun aikata dangane da tuhumar da ake musu sai dai waɗanda kotun ta sallama na ƙarshe daga cikin mabiya ƙungiyar su kusan 200 da ke tsare a hannun hukuma abin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka shafe kusan shekara hudu ana yi a jihar kaduna Malam Ibrahim Musa shine kakakin kungiyar 'yan uwa musulmi ta 'yan shi'a. Eh lalle yau an shiga kotu akan gabatar da kara da aka yi akan su kusan ɗari kuma kotu dama ta shirya za ta yanke hukunci ne yau inda kuma ta yanke hukuncin wayannan 'yan uwa namu ba ba su aikata laifin da ake zargin su ba ta kuma ta kuma sallame su don haka yanzu sun fito daga gidan kurkuku insha Allah yanzu baka rage mana in dai ba jagoran mu Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zaki da kuma matarsa ba in dai dangane da zariya ne yanzu duk an saki kowa da kowa kenan game da kowa da kowa an sake su ba inda ya aikata laifi in ji kotu tun asali wanda dai aka gabatar da su gaban kotu su ɗari a tamanin ne kusan kamar raba su aka yi a kotun da aka zo yin shari'a aka ce sun yawa sai aka rufe kuma kotun farko ta gama nata yau shekara ɗaya to wannan kotu na biyu kuma ita ma yau ta gama nata. kun gan su a kwarai kuwa ai duk ai yanzu kawai za su ne an gama komi da kuma ba wani abu. hukuncin kotun dai na zuwa ne bayan da mabiyar da ke tsare suka yi barazanar fara yajin cin abinci a jiyar alhamis game da shari'ar da ake musu sai duk da cewa ba su shiga yajin cin abinci amma sun bayyana hukuncin kotun a matsayin abin farin ciki kalin ibrahim musa ya bayyana mun yi godiya ga allah sannan kuma mun fatan cewa lalle jagoran mu shugaban arziki shi ma yana nan kan hanyar fitowa tun daga cikin ciki shi ya taimaka wa waɗannan sun aikata laifi to yanzu gashi kotu ta ce ba shi A shekarar 2018 ne wata kotu a jihar Kaduna ta saki kashi na mabiya 'yan shi'a su kusan 100 waɗanda su ma ake tuhuma da aikata laifi ciki hada da ya haddasa kisa da ta da husuma a rikicin da ya faru tsakanin 'yan shi'ar da sojojin Najeriya shekaru biyar da suka gabata. Raliya Zubairu, BBC Hausa, a Abuja, Nigeria. Allahu Akbar. أكبر الله أكبر سنتر الله أكبر بنا المجودة الله أكبر الله أكبر الله أكبر